kasidar da aka bukaci a gabatar ya kamata a ce ta zo karshe karshen bita ne idan aka bi tsari yadda aka shirya karatu don sai an gaba sanin aure muhimmancinsa falalarsa albarkatunsa sanin makamarsa ya ake rike aure ya ake zama miji na gari ya ake warware matsalolin aure sannan a yi maganar tarbiyyar yaya amma saboda lalura ta tafiya da ke gabana wadda kuzuri ne dole ka ya kamata wanda taron mai albarka ya hana yin ta amma dole ne yin tafi sai aka gabatar da wannan kasida zai magana ne dangane da muhimmanci da tsari da tarbiyya ta yaya a addinin musulunci abin da ya kamata mu sani shine duk wata halitta da Allah ya yi babu abin da yake da wahalar reno lokacin ta kai mai waya don zan tambaye ku ku suka sani lokacin da aka haihu a cikin gidajenku ku da kare amma wa haka yaro ya tashi ya ce garka yana wasa yana gudu an taɓa yi a ni gidan mu a shayi gidan mu a shayi duk awakin gidan mu ya suka yi wasa كم انت عارف شو انت سعيد وراك يا ابو هناك كان يا ابو هذا يقول هذا يقول كانوا يدوح على السوق وبيجي في الصولة سكين في الماضي نسي سبوا دمي سبوا دمي سبوا دمي سبوا دمي سبوا دمي سبوا دمي ان دمي سبوا دمي سبوا دمي سبوا دمي سبوا دمي سبوا دمي سبوا دمي سبوا دمي سبوا دمي سبوا دمي سبوا دمي سبوا دمي سبوا دمي سبوا دمي سبوا wani ya zai suka zai malam ya ce malam ina so ka taimake ni da zai tarbiyyar ɗana ke yau za ka yi aure ya ina riga na yi aure har na haifi yaro har ya isa shiga makaranta ce to makara Ya ce a cikin ayyawar ba ta fara karfi ce kamar ƙara Ya ce ai ka za ta auro mishi dole sai ya gaje su halin dole sai ya zo su ɗin juna da ya koyi dole sai ya samun manta wadda wannan zai sa cikinta da namanta da tsokarta da duk da zuharta duk sai sun haɗu da nashi za ka ce ya zama iri su tun wurin zaɓen masu ake fara da biya sannan sai wurin bayan an yi auren wurin bisa haihuwa wani ya yi ta addu'a Allah ka bani biya an ka ce to ba ka yin aure ce a Allah ku ce ba ni to harkar kaza a abun zaɓe ya fito kowa ya sa abin da ake ya samu shafi ba to wannan lokacin kuma akwai kota addu'a ta musamman wadda in kai ta Allah zai ba ka nagartattun yawon wasu lalace kai wa lalata ya yi rashin neman tsarin Allah da ta shi ɗan wurin faruwa da wani za ka in ba ka iya komai ba da kira sunan Allah a ce bisu da lafi kansa ya mutu amma ka dawo ga wuri ka je farko, ka fara kara da aiki babu sunan Allah akwai matsala so da wurin noman dare akwai addu'a kila wasu su iya ta da larabci da kuna da wanda suka kai ta da hannun su a ta bai ta karanta da ko a amma ku kusan ta yana da kyau Allah ma jami'in da shekwa shi ke kana mara da sana da wuya هكذا أما أنسرن إذا wani lokaci akwai yaro da ya zo makarantar islamiyya ina Allahumma jallil shaytana wa jallil shaytana ma da yaro sa ma ka ce baba ni je ne cikin dare to sirrar dawa ku in ba ka iya da larabcin ba kar ka da ida hausa ka ce bismillah ka ce Allah ka yi mu daga shaitan wakka saduwa ta mu أسامة الأربعة حتى كبر يشتري ولا هو أما إن كان ما فيها تقول أن كيف أنت أمشي تقول لك كما هو سنة الأساسية زي ما كنا بنعمل طب ما غير ما كان لنا كما هو سنة وصل لي هني الرواة كيف كاكا وضل بأبيا طب ولا ليه جنتكين نظاما يا كفة الجاد تاثير جنتكين أشتنتكين ما يتيه بقى يعني كيف هو الجاد shin kun san cewa duk matar da ta yawan shan mangoro tana da ciki in ta hayi nan sai ya zama mayar mangoro in ka wata ta ciki in kaura in kaɗe in kaiwa abin da ta hayi wanda sai ya ki aure da cikin ilimi ya tabbatar da wani ku kuma ake da za ta yi wa karatun Qur'ani da za ta yi wa ta alwala da sallah da za ta yi wa ta addu'o'i لا تكافئ به فليس بإمكانية الكتابة إن كلمتنا من الكلمة جهتك أنت مكتب كما تربية كبار أنا سوى أن هل اليوم الأذان الأمر كما يرجى ما تكتب رانا تكتب وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم لحيث وأن الله رسولنا للباقي Allah da sunan da zuwa Maryam kuma Allah ina roƙon tsarin ka gare ta da duk abin da za ta haihuwa daga shaitan wato tun da haihuwa ta alƙa mata addu'a an gama zuri'a za ka yaro a fara mata addu'a a fara shigar da zafi cikin bakin a karanta da shi kula uzai a tofa da shi wasu malamai sun magana su karanta da dama kiran sallah a kunna hagu mun daɗe muna yi gaba ya kusa shi ilimi ci gaba yake ya ka zo ka shi hadisi kiran sallah da inganta ba zai kama ya inganta suka bar kiran sallah ba kama ya kama daga baya su harshe an ba da suka zo suka tanka suka rere suka ce duka biyu ma ba su inganta in dai an kira sunan Allah ya yi wanda bincike wanda ya yi rubutu faɗaɗe a kansa shi ne marigayi shi bakar bin abdallah abu zai ɗaya da cikin manya-manyan masu fatawa a ƙasar saudiya شيخ عبد الرزاق الغدر بن ما لم يدا ما سو بويا ما يشيل نفسه ما يشيل كيرن سنة اللي كانوا في بس يقولون وكما لم يقول على من هذه كل إنسان كبا حيث أن أول أفلوني أنا يعيد على كل حال ببضل مراد شيء كرامة سنة الله وكما تجنب أيكو خيري رسالة سنة الله رسالة لا إله إلا الله فيها ذكر سبحان الله ذكر الله اكبر ذكر تبارك الله حقيقه لا الله تبارك sannan a yi ƙoƙari duk abin da zai shiga kullinsa, ya zan ba mummuna ba ne wala bi ce ko ya gano cewa ba wani yaro na farce ba ko yana farce yana tasiri da environment da ke gudana akwai malaman psychology da suka ce ana iya mai yaro faɗan laifin da yake yana da Ita gane ka ba ta sauya, ka ta kai ka ba a yi ba zai kuna a yi faɗa ba amma zai tashi da dukkan yana ce wannan tasirin faɗa da su to kun ga shi inda yaro na bacci kaɗe kaɗe da yake fa sai Allah zai tashi aboki kaɗan ko bai sai ya tashi da kullum ƙura da yake ba a kuma ban shiga wawa ba idan yaro ya fara kai shekara uku zai fara ko ka kai shi ba kuma ka kuma kai sai ka ga yana tabbaya yana yawan tabbaya baban yana na wanda baban ni aka ce maka ba baba ina ba tana baba ka mun na kawata yawan tambayi dan ne da ya lokacin fara karatu yayi to a wannan lokaci akwai hatsari kwarai da gaske musamman su uwaye mata su san irin an tambayar da ake bayarwa akwai lokacin da yaro da lokacin da ya ce ka gidi ba wanda ku kwantar da hankali ka ba shi ansa da su dace ba wallahi yana iya zare maka matsala bari ba ku wani labari wata yariya ta tambayi uwarta ta ce mama wani yake ce mafarki na da wata tafiya kana da daɗi akwai matsala ko babu sai ka fadi sai ka kuma mutum da kusa abin da ya faru yaron da ke aiki gidan ya ji tambayi ya ji kuma da kusa da uwa sai kira ka ne ce tana sai su sa ina farki ta ce awo sai su tafi bari sai suna maza su sa ta ce ba ki zuwa wala a kwarar shi cikin gida ba wani da dabara ya lalata ne to yarinya ko karamanci kuma iya mace har tara da ɗan gida ake yi akwai unguwanmu wani abin da ya faru mai tsananin ban tsoro da ban mamaki yarinya ce ba ta gama shan nono ba ta samu rashin lafiya shi ya kumbure aka yi kaji aka yi gwaji-gwaji aka yi bincike aka ɗauki hoto ko kusa abin da likita yake wai mani ya yi rasu shi ba su ta ta yi manini ko da aka bincika wani yaro a gidan uwan na ba shi riko a sai ya baya sai kira al'aura sai ya bata sai ta tuka a matsayin nono in ya ji daɗi يعني جزء كيف تشيء تشيء مني الشيخ عارف التربية مو هو يعني يا ريال الشيخ ترى قلت ديال ذا أفارا أيكم تشاور ثم لن أنسب قلتي إكاب الصغار تأهلون شي دا إيه إيه إيه تبقوا بتسمع عن هذا ذا أفنوك تنزا أنا ما الله ثلاثين ورون shi da ka har yaro dole ido ka zama ka gare shi kuma dole ka jawo shi kusa kuma dole ka lura da shi Allah ka sa mai tsoron Allah sannan ka gwada mai kana son shi sai kai ya soka da shi ya soka abin da kake so zai abin da ba ka yana gudu kuma ka sa mai tsoron ka kuma abin da kun san ka ta hausawa suna da matsala babban tarbiyya kullum duka fada hantara sai da kyau shi yaro ya tsane ka ƙarfin da bai abin da ba ka abin da ya gida ma amma in yana son ka zai rika duba mai kike so ya yi sai kuma kullum sai ka aka cika abin da shi an maslaha gare shi shi a alheri to in yaro ya fara kai shekara goma zuwa sha biyu kwakwalwarsa za ta buɗe a wannan lokaci duk abin da aka tura bayan yana yi rikewa sannan a wannan lokaci ce ga motar ka iyaye in ba ka ɗi ka za ka yayi ka ci ganga shi ne maka ka za ka yayi ka ganga yana samun yin koyi da iyaye shi ya fara kai sha uku su ake taimaki ne da su ba su ne ke taimaki ne da wato 13 a 13 har zuwa 19 a wannan lokaci yaro ya fara balaga kwakwalwarsa za ta canza zai ta duk duniya ya kowa kai da kayan yake ya fika ya fika ilimi ya fika wayewa ya fika basira ya fika ganewa kai all the modern kake all the fashion kake duk da irin lokacin da kama ne, wani bayan da ka yake koyo sannan zai zama shegin kauri ba shi ayi hattara wasu abubuwan ba kai hattara ba to fa gare shi za a akwai wata jarira da taɓa karanta wani abin da shi na jari ya dace in ba da labarin a irin wannan wannan bayanin da nake don ku san irin halin da yaro ke shiga a wannan shekaru yaron yana ɗan karanta karanta haka nan ne sai sabon jarida tana bayani yadda ake tuƙin jirgi abin ya yi mai dafi sai koya ne Da ba mun kulli su ba tuƙin jirgi aka sai samu ran nan sai a kai da hakkin jirgi sai ku ɗaya kuka da sai ala idan za a sa da jirgi a taɓa nan sai taɓa to kuma bayan da sai a taɓa da sai taɓa ne ku san sai a danna a ah, ka a kawai jirgi a mara tafiya idan jirgi ya tafiya ga yadda za a yi sai ya kare sai ya danna sai jirgi ya sama yana kama to ne a sauran bayani ya kace bayanin yadda ake sauka sai fitowa ta gaba ga kuma wani yana sama babu bayanin wani aka sauka kun ga gaugawa da a cikin da cikin da tun farko in ya karanta tun da ya karanta ya ake tashi ya kafa ya ake sauka kuma na in gaugawa sai ka matakin yana irin wannan lokaci ya magana dattijo sai sai ya bushe da dariya wani ya zo ya ce min mata cika su? to Allah musiba mai cikin ɗalibanmu masu hazaƙa masu basira ko ma'adakan alƙur'ani sai nake to ban da wannan ku sai to gaskiya ne kawai nake na ji da motsi nake bai sun dogon bai sun gajera masu shaikiya mai manyan idanu da gashi mai gaba mai baya mai mai mai sai nake mai na san da aka saba انت لا ده بس مالك انت على الجنه يبقى في تكليف على الجنه كيف مثلا في في قرار قال ما كنت ان انت امين هو قبل جلوس الرسول وان انت تجعل ما بدك انت كيف يدي ما بدي دي يلي الى حتى لا تكفي يدي ما كاين يا انت اللي كاين اللي كاين وسعد المصطفى آه، في شيء كاين كيف مصور انا اوضاع اما هي يا ابو بوا ɗabi'a ce da Allah ya rike ba wai danganci kun marhala ce ta rayuwa wuce ta zafi kai ma in baka manta ba kai zama haka to babban matsala da kila ga sha uku zuwa sha takwas sha tara shine cewa duk abin da ya gino a kan a wannan lokacin yana da waya ya canza haka in baka yi kusan yana makaranta ba in ba ce ta sai yawon da ta a wannan lokacin za ku ta da rayuwar da ta cikin gaske har ta idan yaro ya wuce shekara to zai zai dawo ma wani nazari da wani suna, kuma zai fara rabuwa da tsarin da kai ma'ana ya isa aure musamman ya mutu ɗaya to duk wanda ya fara balaga musamman ya ne to a gaskiya aure da ya amma a lokacin da yake cikin igiyar zamantakewa da ke daga zero ya garanta aka yi shi zuwa sha takwas sha tara ashirin wajibi ne ka kiyaye waɗannan manyan abubuwa guda uku da muka abu na farko ka tabbata ka ga na fare ya koyi da kai. ka zama gaskiya da zama gaskiya ka zama ƙarfi da yi ce ƙarya in ma yaro ne ƙarfi suna yi waɗa to ana yayin ƙandala wani yaro ya ce ba baban ƙandala ta ce ban da ita zai tashi sai ƙandala ta wato sai ce sai ba ba a shi ƙarya shi kai kaga in kana ƙarya yawo ka dole ya da haka abu garbar ko shi ne ka zanta kwarai tun yaro ta ya kure kuma in ka zanta kwarai ba wai kana da rai ba har bayan rayuwar ka Allah zai ci gaba da wannan aikin da ka in kun karanta ko shi ka haɗi kun ga da Allah ke kusa shi ya faɗi game da annabi Musa da annabi Khadir ga annabawan Allah ne wanda yana ne ko wanda yana ne ba shi suka yi kada ka katan wasa su Allah ya sa su saboda ni saboda marayu marayu wadanne iri ne Allah ya wa na zuwa salihu abu ku shi ne kirki za ka ko bayan mutuwa in sai kwarai ne Allah ya tsere mazuriya in kana da rai kuma za ka iya ta ka kuma rayuwarka za ta ci tasiri da abu na biyu shi ne ka kai su makaranta duk wani kaso ilmantar da yaro duk iliminsa sai dai ba ka iya ilmantar da har ka matar za ka yi kokari ta ta je makaranta sai kokari shi ma ya je makaranta unguwanin abin da ne ka zuwa abu na uku addu'a duk wanda sai da ka kokarin ka in babu addu'a to akwai matsala shirya hukuma ta ne kuma Allah sai yau da ne Allah ala hadiya duk wanda aka bai shi da shirya ba saboda kai gidan shiwa za ta haɗa da addu'a musamman addu'o'in nan na cikin dare kamar da Allah ya faɗa suratul furqan والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا الله قاموا مالك أبقي من الوجه يا الله تقاموا الإعلان أبقي من الوجه يا باي أبقي أبقي من الوجه إني لا بقري إني ضموه هو كيف بعد هذا هو كيف بعد هذا سورة عين الدعاء وسمع عدو من المسجدين إذا قلنا بالإيه هي مسجد من المسجد ونمتاع أرقام إتبادات وسائع المسلمين فعلا من لا أستطيع مشيني ومبتدي عليها وإن نفعانكو إنا كالكسية بان دولات المسجد مارينا تؤسي السنة بني كماكا في الأباكر وكتولها هو هكذا بان تعليقي ci gaba da ƙara muku bayani da haske Allah bai sai suke nuna aure da ku gaba da albarka Allah ya sa ku samu juri'a mai albarka ɗaya ba Allah ya haɗa hankulan ku da su Allah ya haɗa ku da su Allah ya haɗa zukatan ku tare Allah ya ba ku iko rike su da amanar Allah kada ta damka muku su kuma Allah ya zama sa'a da biyan gare ku wannan sadauki jarumin bawan Allah da ya jajirce zai wannan tallafi da taimako Allah ya kasa musu alkhairi ya kauce muku Allah ya kauce maka Allah ya sa ku kuma ku zama biya wanda an kai yi muku garguwa ku ku taimake ku ku taimaki kan ku rike ka kare da Allah sannan Allah ya muku arzikin da san da ku ma za ku aurar da wasu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين